التصوف معرفة وإبادة وزهد ومن خلا عنهم فليس بصوفي التصوف معرفة وإبادة وزهد ومن خلا عنهم فليس بصوفي سيدي فلا بد من التوبة والاستقامة والعبادة الخالصة لله وبر الوالدين والاكتساب للمال الحلال والعلم الظاهر yanzu ba ana kore ilimin zahiri ba wato in mutum ya ma'arifa ya san Allah ba abin da zai kore saboda wa fi kulli shay'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid in kaga ana taka tsantsan ana tura wancan a tura wancan ba a gama gane Allah ba ai kullu shay'in aka ce kullu shay'in haliku haliku Ka kaga sabanin masu hayaniyan nan sai ai shi Ibrahim kaza ai ba kullu in yasa aka ce kullu shay'in haliku illa wajen sai shi ya ce to ba makawa ku tuba ku tsayu kafa biyu biyu akan addini sannan ku bauta wa Allah dan Allah ba don kwaɗayin kayansa ba ka san da yawa mutane suna bauta Allah ne don kayan Allah ba don Allah ba wallahi da wani mala'ika zai zo yin shela a duniya za ka yi mamaki a ce wani mala'ika ya zo da asuba ya ce ya ku jama'a duniya ubangiji ya ce mu shaida muku batun aljannan nan an fata ruruza ta jiya batun jihar naman nan ma an fasa ita ma mun kashe ta jiya ba za ka mamaki abu da za a yi wallahi sai ka kai ma a saboda dama ai aljanna kake wa wannan dan shaye-shayen da zirgin nan da kwana-kwana. nan da cuwa-cuwan nan dukkan jihar to an kashe ya ba zai je kulan ba wanda zai handala ya gode shi ne dan faida alhamdulillah shi ne zai ce alhamdulillah yanzu kan za a bauta Allah amma a ce dan ne wai ba jahannama ba ba a kashe ta ba a aljanna ba ko shi ne ba ne ba ah. a أنجوية وشيخ إبراهيم معلش أنجوية شيخ إبراهيم أنا فدي أجيوان أنا جاء نسلي كما كان النبي مسلي صلى الله عليه وسلم نصوم كذا نقف سبيل سوي وننفق لا نكي نريد إكراما نهج حج الهاشمي المتفق نكمل حجنا la ilaha siwal ladhi lahu al-amr wal khalqu al-azim tabarruk irin wannan zancitukan duka da ake ya kamata samari duk dan ku ke wannan maganar ba wannan abin da kuka ga ana watsawa din ana faɗa cewa an yi an yi an zagi Allah an zaki an kar ku dauka ku so ake ku ne kawai ana yin maganar ne ana raƙafu ana so a nuna wa duniya ku mutanen zaki. amma wallahi kariya almajiri shi ibrahim baya wannan almajirin shi rabi ta yake saboda haka dole ku yi hantara ku tashi ku nemi ilimi sosai kar ku nemi ilimi kaɗan ku nemi ilimi ne yalwa amma kar ku da ilimi ka nemi ilimi kar ka ba ka ga sai ka zama wani duk mutumin da ya je ya nemi ilimi ya dogara da shi ko yana ɗariƙa za ka gyara zara ya za ka gyara wannan haka yi ka yi karatu sosai ka yi zikiri ya danna karatu to kai ma sai jannan ka sai ka ga za ka iya girmama jahili za ka iya girmama kawunan babban yayyanka kai abokan yayyanka ba sai ka kai amma in ka je kai karatu mai yawa ba zikiri baban ka ba sai ka miƙa wa salamu alaikum Allah ka ga wanda yau baban shi aka ina magana da kawunnai kuma ko babbanni ko yayi wata rana wani arifi ya zo zai ɗibi ruwa a rijiya sai akwai wani fakihi malami yana zaune a gefe ya zo da ɗan ƙoƙonsa kamun bayyana shehu tijjani ka san kamun shehu tijjani ya bayyana waliyai suna yadda suka ga dama cikin karamomi da shehu tijjani ya zo ne ya dakatar da karamomi ya ce babbar karama istiqama ya zo da ɗan ƙoƙonsa a hannu yana zuwa bakin rija sai ce bismillahu kun ji abin da nace Allah da jahilci mutum ka taba jahilci bismillah wannan saboda tsaban ya kai motar jahilcin kwami. kawai sai ce cikin lawo abin mamaki ba kawai sai ruwan ya taso ruwan ya taso cika mai ya sha ya sha ya sha ya sha ya ce alhamdulillah wallahi ki zo wuce a wuce eh baki malami ke ke ce gaga ki zo zo san malamai akwai karamai ya ce kai ba bismillah ake cewa ba kaji nan gaba za a bismillah ake cewa ya ce to wato na yi kuskure ko ya ce eh kwarai kuwa sai ce to amshi kogon a yi mai kyan ruwan yanzu ga ne yake kuwa ya zo bakin ya gani da bismillahi bismillahi Allah ba ana yi ya karanta ya karanta yana neman yin bismillah cikin can ruwa ne sai arifi ya ce masa to malam ba ni koko ni ma ba wai iyawan ba ne babba girman Allah ne a zuciyar mu yadda shehunan mu suka nuna mana sai na ga ya fi karfin amai kisra sai dai ruwa ni kuma da na girmama shi sai girmama ni sai ce ruwa ne biyo ni kai kuma da ka buƙatar karatu ka kaskanta shi sai kai ma ya kaskanta ka sai an jima tsari ne wuce abu to a nan ne ake shan bambam ba karatu ba ne ba sai ba kar wani yaro ya ce ba zai karatu yi karatu sosai amma a cikin karatu shi hannun za su nuna musu wuraren da ko wasa shi kasa ne kai sama Allah ma sai ka ga wani ustazu a kan yana kare ne ka ga jahili والله يا أخي لا يقال للأب لما لم تكن مربا وإنما يقال له لما كنت مذنبا ليس الفرق في فتاة النساء إنما الفرق في فتاة الفئات لو كان الفضل في فتاة النساء لكان سيدنا هارون أولى برسالة من سيدنا موسى عليه السلام حيث يقول أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله مجيردا يصدقني don Allah don annabi mu dawo mu bishi Ibrahim da kyau abinda zan cika muku da shi magana mai wanda na yi faɗi magana ya ƙi shi na faɗa na faɗa ce shi ba shi nake ba shi ba ruwan shi wa mallan yan da jir min ula'ika ba da yin wasaya ya? sau ba a kuzo da izina min alhadarci fi du'a ya alayi fa ya halitta hullahu fi asra'in min lahadarci ويوم القيامة أخاتمه بين يدي ملك الدجال ولا حول ولا قوة إلا بالله Shehu ya ce duk wani mutum almajiri na na gaskiya wanda zai zauna a karanta masa wasiya ta ko wasiƙa ta a ce masa ga abin da na ce shi ba ruwan shi ba zai ba bayan kuma ya ji ya ce to ina gaya masa ba zan yi masa ta annabi isa ba in to azibun fa inna wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim ni zan karɓo izini ne daga halara kai Izini izinin ne zan ce a bani izini in mar addu'a addu'a ta ne Allah ya halakar da shi cikin gaggawa mafi kiftar saboda kar ya halakar da jama'a domin shi Ibrahim shine shiryar Allah ta ƙarshe shine shiryar Allah ta ƙarshe shi ne karkat shi ne kurunkus shi ne wanda ya kauce masa ya kauce shi so da ka shi san haka duk wanda ya shigo cikin falla zai ɓanna to da zai ba karama ba ce ba ba inda za a je a kamo shi ya ba nan ba to ana aka bace ce saboda ta samari wallahi mu yi karatu sosai mu yi karatun boko sosai mu yi karatun addini sosai mu ji larabci sosai mu ji turanci sosai kuma mu sana'a mu nemi kuɗi kuma mu tara su yawa an ji ko? mu tara kuɗi yawa ga ma'aifa da yawa ga daloli da yawa sai kai magani ko wani dan ta'adda amma wallahi kuka zauna din nan kuka ce ku ba za ku yi komai ba ku lura da irin halin da ake ciki ba kar ku manta zo rike carki ma hakika ne manna hoton shi Ibrahim hakika ne azkaru tarbiyya hakika ne waziba kullum kullum hakika ne zuwa kaula hakika ne shan a taya ma wanda yake da hankali ta zai gane ka amma idan ka samu kuɗi kana ji ko kullum za a gasa rago a gidanka a dafa a taya a zo a yi barin ma'aifa wallahi malaman da ke wa'azi ma za su zo wurin cin nama ka san in kana da kuɗi za ka zabta karya ka gana ƙwarai amma idan ba ta da kuɗi za ka zo ka wani gaskiya a cikin yayi sau da ka yan uwa ku karatu ku sana'a ku ibada kuma ba ku tsafta ku zama masu tsafta shi ibrahim ya tsafta ne dubai yake ba sarkin dubai ana magana amma riga shehu ke kama. Allah ba da yau ya yi da koma masauki ya ninki ya ce a bashi hadiya ya karba yayoyin godiya ce wallahi na gobe amma ba ita bace muradi na bukata ta kai wa kasa ta addu'a Allah ya wadata ta da arziki ka kalli dubai kai da kake da wannan jagoran nan ba za ka roki Allah a daki albarkacin sa a wadata ka gaskiya

don Allah dan annabi yi karatu kar ku rude wannan abin da yake faruwa ba a cikin mu bai wallahi ba a cikin mu bai kuma ku tada hankali da kyau ku kalli abin za ku gane shi ko mana da shi ya za a yi almajirin shi Ibrahim ya zaki Allah wanda yake gaya mana faman gurbu fi dare illa misali wa kullun siwa hada yahu awati fa illam ajibta qabila kafi muhammadin yi لذني أي شيء وأمري تاري amma wani abu a ce wai ga kalin soyi wai ya gaji mu da ake cewa mun kai annabi ila Allah bai kai shi ba gaskiya ne wai ga gaban da mun sako da shi kuma da Allah bai shi ba wala an ga yau da kawa ba mu ne ba ma abuta maulidi mu ne salatin a duba salatan mu a ji akwai wani salati da yake kamar irin namu ka taɓa jin salatin da ake kiran annabi ainihin rahmati ainihin haƙƙi al'adul haƙƙi ainihin ma'arif a ƙawai salatin lahi kamil a kai waɗannan ne za su zaki annabi saboda haka ku gano abin ana so a yaƙe mu ne ta hanyoyin dabara sai kuma Allah ya ba mu waɗansu malamai waɗanda su sun yi su narke a cikin faida balle su gane ne ake nufi sai hankalin su ya tashi su yi ta wa'azi suna nuna mu muka yi alhali ba mu muka yi ba aiki mu bane karka taba yadda a zo da aibi gidan ku ka duba gidan ka ba aibi ka yadda wai ku ne karka yadda ko za a yi yaki ba ku bane سبحان الله وتعالى ذلك الجزاء امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah da haka waɗanda su ne ne a